mun zo eh, eh, filin jirgin malam aminu kano ba don komai ba saboda jirgi da aka sanarwa duniya cewa ga wata jirgi ta yi saukar bazata a cikin jirgin nan an samu wato akwai jiragen masu saukan angulu guda biyu da wata jeep ta kiran ford da kuma wasu manya-manyan akwatuna wadda aka ce makamai ne a ciki saboda haka Uh, wannan ba karo na farko ne da ake ji cewa an kama ko an samu makamai a ta airport din aminu kano mal aminu kano na kano dalili ko shine a cikin wannan tsanani da ake ciki na masifa ta wannan kashe-kashe da ake wa 'yan arewa mun tabbata cewa al'ummar najeriya duniya ma sun kosa san cewa shin wa'annan mahara a ina suke samun irin wa'annan makamai manya-manya ko mugan makamai da suke amfani da shi wadda har ma an ce da jiragen sama yanzu da kuka zo me kuke so a gaya mu mun zo mun ga jirgi na nan a ƙasa kuma bayan abin da aka ga al'ummar duniya cewa jirgin an sake ta na ɗaya ba a sake jirgin nan ba ga ta nan a nan ku kanku kun gani da idanunku sannan abin da muke bukata nan shine muna bukatan a mana bayani mu na 'yan kasa wakilai na al'ummar najeriya menene shin wannan kayan na wane ne kuma ina ta dosa wannan kaga da ka ambaci chadi shine ma mu nan ne ma gizo ke saka kashi biyu ne anan kaga na ɗaya tukuna akwai ma 'yan boko haram wadda aka tabbatar 'yan chadi ne kaga kuma bayan koma baya in ka koma labaran da ku kanku yan jaridu kuka yada cewa ana zargin cewa akwai yan siyasa yan Najeriya wadda suke da alaka da gwamnatin Chadi wadda kuma ana zargin cewa ita kanta gwamnatin Chadi ba taimakawa take a cikin wannan hali da ake ciki ba so yanzu sai mu kwanta don an ɗauki irin wannan makamai an kai an kai Chadi kaga lokacin ko ince kun ga lokacin da aka dauko makamai ma aka kai mubi waɗannan mutane suka zo suka kwace muna jin ba za su iya kwace hannun Chadin ba wani irin shiri Chadi suka yi na su yi amfani da makamai wannan an mana bayani mun gamsu mun ga kuna ganawa da jami'an tsaro eh. me kusa ga muku cewa suke wannan hayaniya da ake anan bai kamata a yi ba mu ko mun ce babu wani sharadi babu wani tsari da ya shimfiɗa cewa za a hana dan Najeriya gudanar da a harkokinsa yadda ya kamata mu yan gwagwarmaya ne na cewa a tabbatar da cewa duk abin da ake a yi shi bisa tsari yadda hankali ko kuma yadda doka ta tsara idan aka samu koma bayan irin wannan dole ne mutum ya fito ya nuna rashin jin daɗi turo wani jami'in tsaro eh, naga kuna ganawa me ce da kai shi cewa ya mu tsaya mu jira a yanzu ka zama da ake ana cikin mitin so idan suka fito za su zo same mu su mana bayanin ga abin da ake ciki gargaɗe mai gina min mai gina min ni tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra min mugunta gargaɗe mai gina ra watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina min mugunta. Mu gargaɗe mai gina min mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina min mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai yan uwa mu sa alheri. zuciyanmu ta yi mana daɗi amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama gana ka aiki daidai ka bar shi ka nufo wani can